يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته muna yi na ranar juma'a biyar ga watan ramadan hijirar maza Allah su sallama shekara da hudu da arba'in wanda ya daidai da goma ga watan biyar miladiyya da a ci gaba da tafsiri da muke cikin sulhul isra'i jiya mu kwana aya ta arba'in takwas ayat Allah ce unzur kayfa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila zamu tashi aya ta 49 Allah ce wa qalu bismillahir rahmanir rahim wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهم قل عسى أن يكون قريبا نعم Allah ke cewa qalu a idza kunna idaman wa da a inna la mawqufuna khalqan jadida yukhbiru ta'ala an qawlil munkirin lil ba'd a wannan aya mai girma Allah na bada labaran masu musanta ranar tashin alkiyama wa takzibuhum bihi da kuma karyatawar ranar nan da suke yi cewa ba gaskiya bace. Wasu ba ba'adihim da kuma nesanta wannan rana cewa babu ita ba labarinta bi kaulihim Allah ce su qalu suka ce a idza kunna idama wa rufata shin yanzu idan muka zama kasusuwa bayan mun mutu muka riddige ai ajisadan bale muka zama jiki wanda ya tsufa ya lalace bayan mutuwa a inna lamabutu na talqan jadid yanzu lalle cewa mu za a tada mu sabuwar halitta kamar da kake cewa suna magana da maza cewa idan suka mutu suka rarrage kamar da tabi'ar wanda ya wuce ke ko kasa ta cinye su suna mamakin wai za a tada su sabuwar halitta mutane sabbi ai la kunu, zalika wannan tambaya ce amma ma'anarta musanta cewa ba yadda za a bayan sun mutu sun lalace da cikin su ya lalace kasa ta cinye a sake tada su sabuwar halitta istifhami ne in kare. wa huwa mahalun bi za'amihim a ganin su hakan ba zai taba yi ba sai mutum ya mutu kashin shi ya zama kasa ya rujuje kuma a sake tada shi sabuwar halitta suna ga wannan abu ne da bai faja'alahu fajahilu ashaddal jahl da aka san jahilci al'amarin tashi bayan mutuwa matukar jahilci haifu kadzabu rasulullahi sai da suka karyata manzannin Allah wajahadu ayatin lahi suka musanta ayoyin Allah wa qasu qudratul khaliqis قدرة خالق السماوات والأرض بقدرته الضعيفة العاجزة suka kiyasta ikon Allah wanda ya halitta sammai da kasai da ikonsu mai rauni jini kasashe falamma ra'au anna hadha mumtani alaihim la yaqdiruna alaihi yayin da suka kiyasta Allah da kansu yadda ba su iyawa suka kiyasta suka ga bayar da za a yi sata da mutum bayan mutuwa shi ja'alu qudratan lahi bani sai suka sanya ikon Allah shi ma ya zama kamar suka ce shi ma Allah bai yi fa subhana man ja'ala khalqan min khalqihi ya tabbata ga wanda ya sanya halitta daga cikin halittai shi yazumuna annahum ulul qul wal albab wal albab Allah ya sanya halitta daga cikin halittai shi da suke ganin su masu hankali ne masu sani misalan fi jahali azhar al-akshiya wa ajalla Allah ya sa suka zama misali ga jahilta abinda ya fi komi bayyana abinda ya fi komi bayyana shi ne cewa Allah zai tada mutane bayan sun mutu to su ga sa halittun Allah ne amma sun jahilci wani tsarkiya tabbata ga Allah da ya halicci wanda suka kasa fahimtar abinda ya fi komi bayyana a cikin ikon Allah ta tada mutane ba su ganin ƙasa tana mutuwa kuma rayuwarta su da ba su ganin ana barci ana barci kuma a tashi kaga wannan a ce in ka mutu za a tada kai abu ne mai sauki ya kamata su fahimci wannan to amma sai suka jahilce shi wa aubaha barahin wa ana da aka cewa Allah zai tada bayan shi bayan sun mutu sabuwar halitta wannan ya fi rana bayyana sai yadda muke barci muna tashi ƙasa ke mutuwa tana rayuwa ba shi wanda ya wannan ƙarar yanar zai iya da matattu su an fahimci wani ko haka akan wannan liyara liyariya ibadahu annahu ma famma illa yi wa i'anati Allah dan ya nuna bayan shi ba abinda yake iyawa bawa sai dacewa daga Allah da kuma taimako Allah awil halak wa bala in Allah bai wa bawa wannan wato halaka zai ko kasha sai ya zama abu na kusa da kai ka kasa gane shi idan Allah bai ma muwafaka ba sai rai haka duk da hankalin wadannan mutane mawaka ne su ko da ba ne amma sun kasa gane Allah zai tada mutane ba su mutu saboda me Allah ya toshe musu basirarsu ya sa abu na kusa da su sun jahilce shi yasa mala ya ce ya kawo ayar da Allah ya ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rika wannan addu'a kana cewa ya mahalicin mu kada ka karkatar da zukatan mu bayan ka shirye da mu ka ba mu rahama da gare ka lalle kai mai yawan baiwa saboda idan Allah bai shirye da kai ba sai ka bace idan Allah bai gane da kai ba karan abu na kusa wanda kowa zai gane kai sai ka kasa gane shi Allah ce wa yahdillahu li nurihi man yasha Allah yana shirye da wanda yake so da hasken shi ya haskaka masa ya gane shirya ya gane fata ya gane gaskiya ya gane ƙarya wali haza amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam an ya kula li ha'ula'il munkirina lil ba'a istiba'a Allah ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗannan mutane mushrikai masu musanta cewa in an mutu ba za a tashi ba Allah ce ka ce musu qul kunu hijaratan aw hadith ka ce musu ku kasance duwatsu ko ayon shine bakin karfi aw khalqan mimma yakburu ay ya'zumu fi sudurikum ko kuma ku zama duk wata halitta da kuke ganin babbace ko a zuciyarku kamar duwatsu manya-manya ku kasance haka da taslimu bi zalika ala za'amikum don kukuta daga tashi bayan ku mutu game da kuke ganin in an mutu ba a tashi to ku koma duk wata halitta da kuke so babba ta yadda zai gagara Allah ya tada ku kamar da kuke gani an ba ku dama an gane ku a kan wannan kenan min an da qudratul lai ku koma da abin da kuke iya koma mai girma ta yadda ikon Allah ba zai iya samun ku ba a tada ku bayan ku mutu haka duk wata halitta da kuke iya mai da kanku wadda kuke ga za ta gagara Allah ya tada ta ku koma haka au mine ne fikum mashi'atu mashi'atu ko kuma tunfadu fikum mashi'atu ko kuma ku koma duk abin da kuke ganin in kun koma abin da Allah yake so a kanku ba zai zartu ba zai kasa zai gagara Allah fa innakum ghayru mu'jizin ku sani cewa ku ba masu gagara Allah fi ayyi halatin nuna a kowane hali ku kusance ko me kuka zama ba ku gagara Allah wa ala ayyi ta tatahawwalun duk siffar da kuka koma ko menene ba za ku gagara Allah wa laysa lakum fi anfusikum tadbirun fi halatil hayati wa ba'da al ba ku da wani yadda za ku yi da kanku a lokacin rayuwa ba ku kuke wa kanku abubuwa ba da Allah ke haka bayan mutuwa ku ba ku da komi sai da Allah ya dafa fada au tadbira wa tasrif liman huwa ala kulli shay'in qadir fada ut tadbira da aka ku kyale gudanar da al'amura da jujjuya su ga wanda yake da iko akan komi shine Allah wa bi kulli shay'in muhit ku kyale wanda yake waye komi da ilimin shi shine Allah subhanahu wa ta'ala da haka idan an musu wannan bayani fa sai za zaka ji suna cewa man yu'iduna waye to zai mai damu sabbin halitta bayan mun mutu yanzu an ba su dama su zama duk abin da za su zama amma su san Allah zai sa su ba su gagara Allah shine sai suka tsallaka kuma suke wasu tambaya suke cewa to man yu'iduna idan mun mutum mun koma ƙasa wane ne zai tada mai da mai sabbin halitta sabuwar halitta na tuqimu alaihimul hujja fil ba'th yayin da suka aka tsaida musu hujja wajen tashi bayan sun mutu cewa lalle Allah zai tada su me suka koma shine suka tsallaka tambaya ta gaba cewa to wa zai tada yanzu sun gamsu cewa za a tada su in sun mutu to amma waye zai tada su tambayar da suke kenan dan ba su yarda da Allah man yu'iduna sai Allah ce qulil ladzi fatarakum awwal marra Allah ce ka ce musu wanda ya halice ku da farko a san da babu shi zai sake ta gani ko inda ba ku kai kanku kuma ganin ku kai yin ku akai to wanda ya ku da farko san da babu ku shi zai sake tada ku karo na biyu kaga amsa mai dacewa haka ma fatarakum wa lam takunu shay'a shay'an mazkura fa innahu sayu'idukum khalqan jadida kamar yadda Allah ya kaga halittar ku da farko a lokacin babu ku ba a san ku ba to kuma Allah madaukaki zai maida ku sabuwar halitta bayan kun mutu kamar yadda ya ce kama a awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka yi farkon halitta to kuma za mu sake maida ta sabuwa bayan ta mutu bayan an ba su wannan amsa Allah ce fa sayunjiduna ilayka rusul sai sai haka su gyada kai haka shi ne yunjiduna ilayka rusul an gane ko sai su yahuzuna su girgiza ko yuharrifuna shi ne yunjiduna su gyada kai suna inkari ko kuma haka an gane ko haka dai daga ta'ajjuban maƙulta suna mamakin amsar da annabi ya ba su wanda ya halice ku da farko shi zai sake sada ku karo na biyu sai suke gida kai suna mamaki waya kuluna sai kuma kaji suna sha matahu to yaushe ne za a tada mutum bayan mun mutu kuma mun yarda wanda ya yi da farko zai tada mutu yaushe ne muna so a gaya mana daddin da tayar ai mata mutul ba to yaushe ne wannan kiyama za ta tsaya mutum kaji kamar wasu masu sa su gane suna bin tambaya daki daki haka yaushe ne za a yi wani tashi allazi tazumuhu ala qawlikum wannan tashi da kake da awar cewa wai za a yi yaushe ne za a tada wa mun mutu sabuwa halatta mun yarda za a tada mun yarda wanda ya mu shi zai tada mu to amma yaushe ne kaga sabbata ta uku kenan ko yaushe ne la min wannan kuma wai suna ce annabi yaushe ne kamar yadda yake da awa za a tashi hain su sai dafa? ba dan sun tabbatar da cewa sun yarda da sashin alkiyarwa bal zalika safahu min wannan wauta ce irin tasu wata ajizu da neman su kore manzan Allah sallallahu alaihi su gajiyar da shi har ya rasa amsar da zai musu kul sai Allah ya ce ka ce musu a asa ayyakuna qarib kiyaman nan tana nan kusa walaysa fi ta'yin wa qati fa'ida babu wata fa'ida a ce muku ga ranar tashin alkiyama babu fa'ida wa innamal fa'idatu wal madar ala taqririhi wal iqrar bihi wa ithbat a ga muku ranar bai da wata fa'ida abinda yake da fa'ida shine a tabbatar muku da cewa lalle za a tashi alkiyama ko ma yaushe ne wa illa fa kullu ma huwa atin fa innahu qarib amma dan haka ba da abin da aka ce zai zo ai kusa yake da abin da aka ce zai zo kusa yake wata nawa muke cewa azumi ya kusa to gashi azumi har ya zo an gane ko da ko mutum bayan sallah ake to yana da shi ma zai haka da abin da aka ce gashi nan zuwa yadda ya dau lokaci zai zo wannan shine abin da suka wato tattauna da manzan Allah sallama da kuma amsoshin da Allah yake ba da wannan za ka fahimci ayoyin da Allah yake cewa a cikin wannan sura walaula an fabbatna da ƙarƙin ta tarkabi ilaihim sha'in ɗari ba don mun tabbatar da kai ba da ka karkata ga wannan mutane saboda tambaya bayan tambaya tambaya bayan tambaya ba ma duk tambayar da suka yi sai Allah ya kawo amsa duk tambayar da suka manzan Allah sai Allah ya ba su amsa kaga da annabi aka bari da iyawa shi da sun kure shi amma cikin ikon Allah duk tambayar da za su sai Allah ba su amsa kaga nan wa qalu ay za kunna fatan wa ina ay inna lam yakuna khalqan jalila Allah ce kul ce musu kunu hijaratan aw shadi aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudur kaga wannan Allah ne ba annabi wannan bayani yace ga yasu fa sai yaquluna man yu'iduna ko kuma suka tsallaka cewa to wa zai tada mu ɗaibe domin bayan mu mutu kulin da zai fatsara ku awwala mara Allah ce ka ce musu wanda ya halice ku da farko fa sayyid yiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu sai suka girye da kai suka ce to yaushe ne sai Allah ce ka ce musu asa ayyakuna dani ashe wannan shine tabbatar wanda Allah ya kiyaye shi duk abin da suka kawo sai Allah ya kawo musu irin shi na amsa in tambaya dubu za su sai Allah ba su amsa wannan yana daga cikin hikimar sabbin alkur'ani kaɗan kaɗan kaɗan kadan a shekara ashirin da wani sabanin attaura da injila da zabura duk rana ɗaya suka sauka amma ƙur'ani ya rika sauka kaɗan kaɗan daga cikin hikimar shine ta sanda aka kawo wata shubha har tambaya Allah ya ko wahayi a murje ta musu an gane ko ba da hujja gamsashiya wannan yake nuna cewa game da ruwaya ta zo daga Sa'idu bin jubair da abu sale da alhassan da kata da haka da wasusu cewa kafaran nan sun tambaye manzon Allah su alaihi wasallam cewa yau za a tada su Allah kuma ya ba su hausa a da kiyama ka yi imani cewa za a tada mu idan an tada mu za a mana hisabi kowa zai samu sakamakon shi kuma ta da mutum bayan ya mutu wannan mai sauƙi ne a wurin Allah subhanahu wataala mutuwar wato farkon halittar ma shi ya fi wahala amma ba a wurin Allah farkon abu ya fi a sake maimaita shi wahala sashe kamar yadda Allah ce wa huwa allazi yabda'ul mai yi ilu wa kowa huwa ahwanu alai. Allah shi ya halici halitta da farko kuma ita shi zai sake tada ta kuma wannan shi ya fi sauki gare shi sai Allah subhanahu ta'ala a aya ta gaba Allah yau Yau mai da ku. ya ce yawma yad'u yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bishkum illa qalila وقل ya يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان يدعو بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا يوم يدعوكم للبعث والنشور وينفق في الصور ranar da Allah zai tada ku don tashin alkiyama a yi kusa cikin ƙaho Allah zai kira ku ta hanyar tashin alkiyama da kuma tashi bayan an mutu fatastajibuna bihamdihi a ran nan za ku amsa kiran Allah kuna godewa Allah ai tunqaduna li amrihi kuna miƙa wuya ga al'amarin shi ta suna alai ba za ku saba Allah ba a wannan yini Ba qaulihi da Allah ce fatastajibuna bihamdihi kalmar bihamdihi ai huwa al-mahmud ta'ala ala ma yaqaluhu wa yajzi bihi al Allah abun godiya ne Allah shi ne abin godiya a kan abin da zai aikata na tada duniyar nan bayan an mutu kuma ya saka bayan shi iza jama'ahun liyomin sana'at idan Allah ya tattara su a wannan yini na kiraye-kiraye wata nuna a ran nan za ku sani sha illa bistum illa qalil za ku ga cewa lallai ɗan zaman da kuka yi a duniya zama ne ɗan kaɗan min sur'atu qubihi saboda saurin tashin alkiyama wa annan ladhi marra alaikun minan na'imi ka annahu maka za ku ga ni'imomin da kuka ji a duniya da yan abubuwan da kuka samu na ni'ima a wannan rayuwa ta duniya za ku ga cewa kamar ba a yi wannan ni'ima fa hadha alladhi yaqulu an dubin kiro abinda masu musanta alkiyama suke faɗa cewa matahu yaushe alkiyama za ta tsaya yanda mu na gayatan na dami inda wuri idan kiyama ta tsaya za su yi da nasa sani matuƙar da nasa wayo ƙalu na hu za a ce musu da ne kuntun bihi tukadzibun wannan shine abin da kuke karita a rayuwar duniya kuke cewa mata hu to ga ranar ta zo da haka akan wannan ya fi cikin hadisi manzo Allah sallallahu ya ce laisa ala ahli la ilaha illallah wahshata fi babu kewa ga wanda suka ce la'ila illallah a cikin kaburburansu kafin a yi busa ta biyu a yi tashin alkiyama ka annabi ahli la'ila illallah ya kumuna fi min kuburihim wa na yanfuduna turawa an nufusi Allah ya ce kamar ga wanda suka ce la'ila illallah na suna tasowa daga cikin kaburburansu suna kakkaɓe ƙasa ta ƙabari daga kansu wa ya kuluna suna ce la'ila illallah suna cewa babu mota da gaskiya sai an a wata ruwaya ya na suna cewa alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana furin shakur godiya da yabo sun tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da bakin ciki ya sa mana farin ciki a wannan yini da aka lallai mahalicinmu mai gafara ne abin godiya shi ne yau ma wato yau mai da ukun fa tastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bistum illa qalila cewa tazunnuna illa bistum illa qalila za ku yi tsammanin a duniya nan zannu tana a babata tana a zato za ku yi zatacciya zaman da kuka yi a duniya da shekarun da kuka yi dan lokaci ne kankani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wata zunnuna a ranar da za ku tashi daga kaburbura za ku yi tsammanin zaman da kai a duniya ɗan zama ne kaɗan wani ya yi daidai da aya ta ƙarshen surutun nazi'at da Allah ce ka annahum yau mai rauna ha? lam yalbatu illa a shiyatan duha su a wannan yini na kiyama in suka ga wannan yini za su ga kamar su zauna a duniya ba sai yammaci kawai ko kuma hantsi suka yi awa ɗaya ce misali haka za su gani a wata aya Allah ce yawma yunfaku fi suri wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bithum illa ashara nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bithum illa yawma Allah ya ce ranar da za a yi busa ƙaho musa ta biyu a tashi Allah ce za mu tada kafirai a wannan yini idanunsu sun yi gulu shine zurqa suna ta magana a koyi tsakaninsu suna ta duka mai wani gwargwadon kwana nau kai a duniya za su ce bai wuce kwana goma ba illa mittum illa asha. Allah ce mu muka san lokacin da suka zauna amma wanda ya fi fahimta a cikinsu shi ne yake ce musu kai kwana goma ba illa mittum illa yau ai ne guda ma aka zauna a duniya kafari in ya mutu zai ga kamar ne ɗaya ɗaya a duniya ko da ya shekara ɗari saboda ya ɓata lokaci shi ba lada ba abin da ya iske na albishi kamar kai ne ka ɓata lokaci mutu ya ɓata lokaci a duniyan nan to da ya wara sai ga me duk shiriri ta kawo amma idan kana cin moriyar lokaci sai ka ga alhamdulillah da za ga kaza ko to kama haka ne ranar kiyama zai kasance a wata aya Allah ce wa yau mata kuma sa'atu yi kusimul mujrimuna malabitu gaira sa'as ranar da kiyama za ta tsaya kafare za su rantsi da Allah cewa awa ɗaya suka yi ba shekara 60 ko 70 awa ɗaya sai sun rantsi a wata aya Allah ce zai ce musu kam labittun fil ardi adada ne shekaru nawa kuka zauna adadin shekaru nawa kuka zauna a duniya bai amsa kafirai da gafina yawan yawman ba a yau za su ce yini guda muka Allah ko rabin yini fas'alil adil kuma a tambayi masu lissafa wanda suka ci moriyar lokacinsa a tambaye su za su faɗa da shi kaga ƙala Allah zai ce illa biftum illa ƙalila ya eh, tabbas a duniya zaman da kuka yi shekarun da kuka yi kaɗan ne a kan azabar da za ku shiga yau lau annakum kuntum alamun da kun san haka da kun ƙara bayan wannan ke nuna wanda da ya bata lokacin shi wajen bauta wa wani Allah zai gara yi wannan duka ɗan ƙanƙan da lokaci ne kamar mutum da ya bata lokaci a cikin ramadan bai aikata alkhairi ba zai ga ya zo ya wuce bai komi haka ka yi abin da za ka ji a jikinka ce a yi a tungula wannan watan na yi wani in ba haka ba zai zo ya wuce ka ji kamar wato ba aishi duka rayuwar ma haka za ta kasance ka mai kokari mu ci moriyar lokaci kafin lokaci ya wuce mai kokari mu ci ah, ah, moriyar rayuwa kafin zuwa mutu wanda duk bai ci moriyar wannan ba to sai ya ga cewa lalle ya bata lokaci kamar awa ɗaya ko kwana ɗaya a duniya to sannan Allah ya ce wa kulli ibadi ya kullu lati hiya ahsan na'am

su rika faɗin magana mafi kyau wa haza min lutfihi bi ibadihi wannan yana daga cikin tausayin Allah ga bayan shi haifu a amarahum bi ahsanil akalaki. wal a'mali wal aqwa Allah ya umarci bayan shi na kwarai su rika halaye mafi kyau su rika aiki mafi kyau su rika maganganu mafi kyau al mujibati lis sa'adati fid dunya wal akhirah wannan magana mai kyau da aiki mai kyau da ɗabi'u masu kyau su suke wadatta mutum ya samu abinda ake ta sa'ada rabo arziki alkhairin duniya da lahira babu sa'ada ga wanda bai faɗin abu mafi kyawu haka ita kanta rayuwar Allah ya yi ta ne don ya jaraba mai ya ga wane ne ya fi ahsan da kowanne zai kalaƙar samawa ta al'arba fi sittata ayyamin wa kana arshihu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halice mu ne dan ya jarraba mu ya ga waye ku kyakkyawa mafi kyawu kuma gashi ne yana cewa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan ka cewa bayi na su rika faɗin magana mafi kyawu haka wajen aiki haka wajen ɗabi'u wa haza amrun bi kulli kalamin yuqarribu ila wannan aya tana umarni ka riƙa magana da za ta kusantar da kai zuwa ga duk abinda ka san in ka faɗe shi zai ƙara ma kima a wani Allah ka riƙa kamar subhanallah kamar faɗar alhamdulillah kamar Allahu akbar kamar karanta alkur'ani zai kusantar da kai ga Allah ko magana ce kamar cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kamar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ba da shawara mai kyau ga ƴan uwa kamar nasiha ga mutane ka faɗi maganganu masu kyau suna kai ga Allah wajen darasi suna ƙara ma kima a wurin Allah shi ne ma da ce min ƙira'ati karatu wannan Allah ce ya ahsan duk mutum ya karatu musamman karatun Qur'ani karatun hadisi karatun fiqh da duk wani abu mai alkhairi kana faɗa abu ne mai kyau wa zikirin haka zakar kamar da muka musalai wa ilimin haka ilimi karatun ilimi da koyi ilimi wa mai ma'aruf ma'ruf haka umarni da abu mai kyau kamar da nace ba da shawara da sauransu wa nahyu an munkar ka rika hana abubuwan da su dace yana daga cikin abinda Allah ce wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan wa kalamun hasanun latifun ma'al khaliqi alaktilafi maratibihim wa manazilihim sannan wannan aya tana nufin ka rika magana mai kyau ka rika magana mai kyau da tausasawa tsakaninka da mutane kuma gwargwadon darajojinsu da martabarsu kowa kamar magana mai kyau a matsayin ne in babba ne kamar magana da za su in kai ma wannan magana mai kyau ce a matsayin shi in na ƙasa ne kamar magana da in kama wannan shi magana ce mai kyau a wuce an gane kowa gwargwadon darajar shi in malami ne in ɗalibi ne in mace ne in namiji ne in mai shi ne idan mara shi ne kowa ka kyautata magana gare shi wannan yana daga cikin bin umarnin Allah a wannan aya wa annahu idza dara al-amru bayna amrayn husnayn fa innahu ya'muru bi ithar ahsanihim sannan idan wasu abubuwa guda biyu suka zo gaban ka ɗaya mai kyau ɗaya mafi kyau wannan mai kyau amma wannan ya fi shi kyau to ka ɗauki mafi kyau za ka ce mutum ana kiran shi wanda ya haife shi yana shi to ka zaɓi mafi kyawun magana mahaifinka na kiran babanka na kiran ubanka na kiran wanne ne ahsan mahaifi wa kulle ibadi ya kullu lati hiya ahsan da aka zaɓi magana mafi kyawun sun za ka yi magana kaga sa uba yana kira ba za ki bane amma kuma abin ya yi kaushi magana ta yi nawa ma an ka ce mahaifinka da kira ka misali ta za a magana mafi kyau kan wannan allah mafafaki yana umarta mu mu rika zaɓen maganganu shi yasa in za ka yi magana ka zaɓi kalmomi ka sa balaga da fasaha a cikin magana baki shi ke kawai maganganu in ka duba alkur'ani da sunna sun ɗaukaka wasu mutane a duniya ne maganganun kuma sun halaka wasu mutane haka alkur'ani ya ba wa misalan sentence na mutane iri-iri in ka ɗauki annabi suleiman da ya ji magana tururuwa ƙala sai ce rabbi a ne an ashkura ni'imatakar kallace an amta alayya wa ala walidayya wa an a'amala salihan tarba wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salih wannan magana ce mai kyau ko mara kyau magana ce mafi kyau domin ya gode da ni'imar Allah ya yi addu'a ga iyaye shi da shi kanshi ya tabbatar da wannan ni'ima ya dawo mata ita shi kuma ya sa shi cikin bayan shi masu imani kaga yi magana mafi kyawu yayin da ya ji magana tuni luqman Allah ga mana magana ne shi ga dan shi ya bunai la tushrik billah ya bunayya aqimis salata ya bunayya innaha in takum mithqala habat wannan magana ce ahsan magana ce mai kyau kawa danka nasihohi irin wannan kaga wannan magana ta daukaka alquman latana ana ta karanta ta har ranar kiyama haka annabi ibrahim da ya addu'a yace wa isala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdi sai Allah ce waje alaha kalimatan baqiya fi aqibihi la'allahum yarji'un yayin da ya kira su da kadaita ta Allah zan bauta ya barranta daga shirka da suke yi yace shi kam Allah kadai zai bautawa da bakin shi babban sai Allah ya tabbatar da wannan kalma ga tunan ana ta karanta ta la ilaha illallah babu abota da gaskiya sai Allah yayin da a gefe guda karuna yayi magana shi ma qala inna ma utituhu ala ilmin indi yayin da aka karo na nasiha sai ce yake sa mutane shi kai ku hutar da kanku wannan dukiya an bani ita ne saboda ina da wani ilimi na iya tasarrufi ba banza ba aka wannan dukiyar na cancanci ta na iya nema na iya sana'a sai Allah ya amshe wannan dukiya fir'auna da mulki ya kwashe shi faƙala ana rabbukum al'ala wannan magana ce sai magana banza ya ce ana rabbukum al'ala fa akhadhahu Allah na kalal akiratu ula sai bakin shi yanka mawai shi wannan magana sai ta kashe shi kuma ɗan wuta ba shi magana in za ka yi ta kayi mafi kyau duk magana da za ka yi an yi irinsa a duniya maimaitawa ake da haka in za ka yi ka yi mafi kyau ka rika zaɓen kalmomi mafi kyau amma kalmomin da babu shakku shi ne zikiri ka yi ta ambatan Allah wa zukurar laha zikirar kafira wa sabbe huhu bukuratan ma'asir akan wannan fa innahu wato wannan hayy anil munkar wa kalamun hasan latifun ma a khalqi al ikhtilafi wa manazilihim wa annahu idza dara al amru bayna amrayn husnayn fa innahu yu'maru bi ithari ahsanihima illa yumkin aljamu bai bainahuma idan abuwa masu kyau guda biyu suka zo in ba ka iya haɗe su to ka ɗau mafi kyawun ka aikata wal ƙaunin da'il li kulli khulqin jamil ita magana mai kyau wato ita ce take dora mutum akan kowace ɗabi'a kyakkyawa wa amalin salih da aiki na kwarai idan mutum yana magana mai kyau za ga ayyukan shi ma masu kyau ne in Allah ya saboda Allah yana cewa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin fa inna man malaka lisanahu wanda dai ya mallaki bakin shi ya iya harshen shi ya iya magana malaka jami'u abu ko malaka jami'a amri to ya mallaki dukkanin al'amuran shi wanda dai iya bakin shi ya iya bakin shi wajen magana to ya iya dukkan sauran gaban shi amma wanda duk bai iya bakin shi ba za a control din jikin shi ma yana da shi yasa kullum wanda suka fi shan wahala su ne masu yawan maganganu ba ta su suke su ake tuhuma kullum amma wanda yake shiru ya kubuta in kuma zai faɗa sai ya faɗi mai kyau kai ya faɗi ma mafi kyau to kullum illa na nan kenan ga harshe kamar yadda wannan aya cikin nunawa wanda da ya kyautata maganganun shi ya kubuta haka lallai mu daina yan ko maganganu za a ga wani kawai bai iya magana da ya sha tota shi kenan sai kowa ya dafe kai akwai wanda haka Allah halice su sai magana ko ba su tashi suka yi ilimi ba da na sai ta maganganun su aka kullum shi akwai wani sunan shi mai ɓaro ta kawai shi da abin da ya faɓo ba kyakku yana amfani ga Allah yana sa wa kulli ibadi ya kullu lati hiya ahsan da in za su yi magana su rika faɗin maganganu mafi kyau haka lalle magana tana da matukar tasiri da magana ne ake musulunta da magana ake kafarta da magana ake ridda da magana ake kai mutum kurkuku maganganu sun wahalar da wasu bayan Allah ko suna wahalar wa mahaifi za a ga mutum game da wani mawaƙi ke cewa mutum ne ne ƙato ba ma yanzu yana kabari saboda magana magana ta sa an yanke ma hukuncin kisa duk da ƙarfin nan nashi yana can kabari amma sanda yana da rai tsoron shi ake an fahimci wani ko da haka mai da aka ce ko magana ka tana bin aiki kamar yadda yanki da nafa suke maganganu da kuma za ga su mummuna ba shi kullum mutum ya kyautata maganci kamar yadda maza Allah ya ce ma'azu bin jabal kuffa an ka haɗu ya kama harshe shi ya ce ka kiyaye wannan ya kai ma'azu ma'azu ya ce ya rasu lallahi ana kama mana laifin maganganu ne annabi ya ce fake latka umuka ai ba abin da ke kifar da mutane akan hancinansu a wuta irin maganganunsu da su haka magana da ake cewa magana ba kaya ba wannan karin maganar akwai yara magana kaya ce ko ka faɗi da yawa kuma da kyau ce amma za ka ɗauke ta tunda magana tana sa har a kashe mutum to magana kaya ce ko tunda magana tana sa mutuncin mutum gaba ɗaya zube gaba bai ƙara ƙima daga wata magana ne yanzu wanda ya magana ya share ƙarya sai aka gano ƙarya yake da ana mutunta shi amma sai zo shara mutane kare da aka gano kare ce zai ƙara wani mutunci shi ke da magana shi ta zaba da mutuncin shi gaba ɗin shi wannan mafi saukin maki ka je kotu ka ga shara'a da ake ta maganganu su wannan ya ce sai na kashe kawai haka da yadda kama wannan barazana sai kai ka kara shi ne ka zo kake ce a kai ba haka kake nufi ba kaza kaza kaza ce kawo shaidu duk za a ga shari'a ta maganganu ce yan ayyukan ba su ba su da yawa amma magana ta fiya to lallai mu kame ba kuna mu mu faɗa alkhairi ko mai shiru shi yasa manzo Allah hadisi ingantacce yake cewa wa man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut wanda zai yi imani da Allah da ranar kiyama in zai magana da alkhairi ko shi kuma a yau muna a lokacin maganganu ba mu auna maganganun mu a yau wannan ya zage wannan wannan ya a wannan shi nan kullum maganganu marasa ke wannan ya mummunan zato ga wani haka duka abinda muke faɗa kusan cewa ana rubuta kuma za a yi mana hisabi a kansu wa qawluhu da Allah ce inna shaytana yanzabu bainahum ay yas'a bainal ibadi bima yufsidu alaihim dinahum wa duniya lalle shaytan yana aiki a cikin bayan Allah don ya ɓata musu addininsu da duniyarsu duka kullum shi ɗan wajen maganganu aiki ya ga ya sa kayi da ya ga ya sa wa wani ƙazafi an zo ana tuhuma ya ga ya sa ka share ƙarya ga wani ko ka yi annamimanci ka haɗa fitina kullum shi ɗan abin da yake so kenan ya ga ya ɓata ma addininka da duniyarka duka addini ya haɗa ka da allah ku ɓata da mahallicinka a nan duniya kuma ya sa ku bata da mutane ya zubda ma kima a irin mutane a ce wai kama wane ya kaza ko ya ce kaza ka san wannan ba da waɓa haza mai maganin wannan matsala Allah ya fi ku fil aqwali gairar hasa maganin shine karmuwa shedan ɗa'a wajen maganganun da ba su da kyau idan shedan ya ce mu faɗin magana mara kyau ga wani muke mu ce babu mu muna maki kyawun yadda annabi ya ce fa laqul khairan aw liyasmut wannan hadisi ba mu aiki da shi da yawa an yi watsi da wannan magana haka za ga mutum kawai na ta zagi wani ko shugaba ko waye ana kai hakuri yana haba ba na da Allah ku huce shi kai ka ce ai ko shi aka kuma shi yasa kai shi kuma shedan ne yake tura shi shi ko mala'ika yana nan yana ta rubuta zagi kaza duk zagin da kawai sai an rubuta mai rama ba ka zagi iyayenka ka la'anci iyayenka annabi ya ce la'anar lahu man la'ana dai Allah ya tsina wanda ya tsina iyayen shi sabai suka ce za a mutum ya la'anci iyayen shi annabi ya ce ka la'anci iyayen wani so in bai rama ba ko ya rama ka la'anci haka ba shi sai mun ranga wannan mugayen maganganu daga an zauna a majalisu ba abinda ake sai zagi mutum a zagi malamai a zagi shugabanni a zagi masu kudi amma amma maki su 'yan majalisar ba su zagi kansu su lahiya da su amma kowa sai sun zage shi ba su kyautawa na bai kyauta kaza kaza amma shi bai cewa shi ma bai kyauta ba ba shi kaga shedan ne yake tura ka kara wannan abubuwa shi ko mala'ika yana ne yana rubuta duk abin da ka faɗa sai an rubuta kuma sai an ma hisabi da kai shi in dai abin mai kyau ne kuma da kyau za a rubuta shi akwai mala'iku guda biyu ta da kowane mutum ɗaya a dama ɗaya a hagu na hagu yana rubuta munanan maganganun na dama kuma yana rubuta kyawawan maganganun amma na dama shi ne shugaban na hagu ka faɗi magana mara kyau zai cewa na hagu karkar rubuta bari ko zai tuba sai in baka tuba ne sai ce to rubuta da haka wallahi da za a nuna mana illolin maganganun da wani daga ran da ya sa allura da dare ya dinke baki shi kada ya ƙara magana saboda munin maganganun. munin magana gulma da magana Allah ku ya ce gulma cin namun mutum ne da rai bayan mutu ko kuma cin namun mutum ne bayan ya mutu haka wajibi ne mu saba shi dan mu rika faɗin maganganu masu kyau me kake zato gawa ne ina zaton alkhairi gare shi halin da muke ciki ina fatan Allah zai yaye mana shugabanni ka ce Allah ya gyara su su gane kuskuren da ake cikin ko kuskuren su wannan duk magana ce mai amma an ka ce Allah ya tsine musu albarka sun jefa mu cikin hali da sauransu to kai fa da haka kenan da mu da su duka muna da laifi Allah bai canza al'umma ni'imar da ya musu in sun canza haka ya kamata dai ka faɗi mai kyau ko kai shi kada shi ɗan yi amfani da kai haka ba inda mutane ke sakin bakukuna sai an samu jaraba kuma jaraba da muka samu a yankinmu a 'yan watannin nan maganganu ba iyaka ta ko'ina wani ya je social media ma ya rubuta a ta karanta ana comment a ci mutuncin mutane a yi ta comment ka ji zage-zage iri-iri inda mutane suka shiga ba na suke kai ka ce an ba su lasisi su faɗa har ma shedan ya kawo yancin tofa albarkacin baki eh da kayan magana sai a ce ai muna da yancin tofa albarkacin bakin to ku tofa <laughs> kowa ya tofa albarkacin bakin shi amma ka san mala'iku suna rubuta in ka tofa daidai to in ka tofa kanka kai ka sani haka da yan human right na ga ana tabbatar ai mutana da yanci su magana ka yi zagi ka zagi wanda ke so ka yi wulaƙanci kana da yancin ka tofa albarkacin bakin wasu ma mala'iku suna da yancin su rubuta abin da ka faɗa haka ko ka faɗi da yawa ko kaɗan wannan ya rage matsalar amma dai ba ka yin magana a ɗora wa wani laifin magana wanda dai magana shi zai ɗauli nauyin magana shi allah shi allah bai zalunta wani ya ƙami a shekanun laliyar zabu ko yanzu zabu bai da haka lallai ne mu kasance mun kame bakunan mu don mai maganin shaidan wanda yake kawo irin wannan shaidanci tsakanin mu fa innahu aduwwul haqiqi allazi yanbaghi lahu an yuharibu shedan maki ne na haqiqa wanda ya kamata mutane su yake shi fa innahu yad'uhum liyakunu min ashabis sa'ir inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa Allah ya ga mana cewa shedan makiyin mu ne lalle mu rike shi maki duk kun bakin da zaka yi wajen maganganu marasa kyau shedan ne yake tuna duk kumfan bakin da za ka yi wajen iyalai ka wuce iyaka in kuna rikici shedan har ma wani ce ya yi sake dubu in akwai dubu duk shedan ne yake tura mutum sai daga baya kuma ya zo yana da nasa wa amma ikwanuhum fa innahum wa in nazaga shaytanu fi ma bainahum wa afil adawa fa innal jazma fa innal hazma kullal hazmi as-sa'yu fi zidd aduwi amma yan uwa ko da ya yi abin da ya tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa yadda da shedan ke sa gaba tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa kuma da ya sa tsakanin annabi yusuf da ƴan uwan shi ya sa tsakanin ƙabila da habila to abin da yake himma iyakar himma shine ayi kokari a saba shi da wa an yatabi u anfusahum al-amara bisu mutane su yi kokari su yi control din rayukansu wanda kullum rai kamar yadda Allah ce innan nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi Allah ce yadkhulu shaytanu min qibaliha fa bidhalika yuti'uhu na rabbahu Da su yi kokari su yaki shaytan ta inda yake shigo musu Allah ya ce fa imma wa imma na min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah in ka ji ka saki hanya kana ta surutai marasa fa'ida ka ce a'udhu billah shaytan ya sa ka saki hanya da wannan ne za ku yi da'a ga mahalicci ku yi mu amurahun kuma al'amarin mutane sai koma daidai idan mutane suka iya bakinsu suka kiyaye maganganunsu sai al'amuransu dawo daidai in allah su amma idan mutane suka saki baki to baki shi ke yanka wuya baki sai sa a yanka ma wuya sannan allah ce rabbukum a alamu bikum ربكم أعلم بكم إن يَشَأْ يرحمكم أو إن يَشَأْ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآخر sai Allah cika wannan maganganu Allah ce rabbukum a'lamu bikum min anfusikum Allah ya fi sanin ku fiye da kawunan Allah ya fi ku sanin kawunan saboda shi ya halice ku falidhalika la yuridu lakum illa ma huwa alkhair yasa Allah bai nufin wani abu gare mu sai abin da yake alkhairi ne gare mu wala ya'murukum illa bima fihi maslahatun lakum Allah bai cewa ku yi wani abu sai akwai amfani tun kun yi abu Allah bai taba sa mu abin da bai da amfani bai ce ma'aikata shi kuma wala ya amurkum illa bima fihi maslahatun lakum wa qad turiduna shay'an alkhayra fi aksi ta yi ku yi nufin wani abu ku a ganin ku abin lafiya lau amma ba alkhairi su shi alkhairin na cikin kishiyar shi yadda Allah ce wa asa an takara ku shay'an wa huwa khairun lakum za ku iya san abu ku ki abu kai ya zama alkhairi gare ku a asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum kun iya son wani abu ya zama sharri gare wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun shine nan Allah ya rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamkum in Allah ya so sai muku rahama aw in yasha yu'adhibukum in ya so kuma sai muku azaba fayuwaffiqu man sha'a li asbabir rahma ta yaya Allah zai mana rahama in ya so sai sauka kama ya dasar da kai da sabubban abubuwan da in ka yi su Allah zai mara daga shi akwai maganganu masu kyau in Allah so bawa da alkhairi sai ya shi kan maganganu masu kyau tsakanin shi da Allah da kuma tsakanin shi da bayan Allah sai ya zama ya kama hanyar samun rahama wa ya fi zulman sha Allah yana iya tabar da wanda ya so ya hana shi samun rahama ta hanyar mai maganganu da ayyuka marasa kyau fayyudillu anha sai ya bace daga tafarki madalici hikul azab sai ya cancanci azab sai Allah ce ma ka alaihim wakila ba ma aiko ka baka zama wakili a kansu kawai mun aiko ka ka isa masa da sako ba man sha a fali umin ba man sha a fali kuma Dasta alaihim bi musaitir ka da ikon ka tilasta musu ko ka zira musu ido ko ka sa su gaba cewa abinda ka ce su yi sai sun yi kuma abinda Allah ya ce su yi dole sai sun yi a mai da'awa bai da iko kan wanda suke sauraron da aushi iyakar ta gaya musu gaskiya ba man sha afali umin ba man sha afali ku wa taqumu bi yi kuma kai ba kai za ka saka musu ba inna alaina inna ilaina iyabahu kuma inna alaina hisabahu mu za mu yi musu hisabi shi a wasu ayoyi Allah ke sa annabi laysa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha shiriyar su ba ta hannun Allah shi ke shirya da wani su innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha haka shiriya suna hannun Allah su malamai ba masu yanke hukunci bane masu da'awa ne wa innama Allah huwa wakil Allah shine wakili ga mutane wa anta muballigh kai mai isar da sako hadin ila siratul mustaqim mai shiryarwa ne zuwa ga tafarki madaci wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard mahalicin ka kuma shi ya san abin da ke cikin samai da kasa ya fi su sanin kabusu min jami'i asnafil khalaiq dukkanin nau'o'in halittu gaba ɗaya na samai Allah ya san ko nawa shi ya halice su fa yu'ti kullu minhum ma yastahiquhu taktabihi hikmatu Allah yana ba kowace halitta abin da ya cancance ta cikin hikimar shi wa yufaddilu ba'dhum ala ba fi jami'il kisani Allah yana fifita wasu akan wasu a cikin dukkanin matakai alhisiyya wa ma'anawiyya walau na zahiri ko na ma'ana kama ba faddala na mushtari kina bi wahayi ala ba Kama yadda Allah ya fifita wasu annabawa akan wasu duk da cewa dukkan su annabawa Allah ne manzanni amma Allah ce walaqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd Allah ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atina isa ibn maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus to kaga su kansu manzanni daraja daraja ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine karshe amma wajen daraja shine farko sai annabi ibrahim sai annabi musa haka sai annabi nuhu sai annabi isa ulul azumi su ne gaba-gaba wal qasa'is arraja'a ila ma manna bihi alayhi annaba kansu wasu sun ko wasu wasu ko wasu gurgurdan bai wanda Allah ya kowa manzo annabi Musa shi ke gaba annabi Harun saboda shi roƙon man manzancin aka bashi an gane wanda ko to haka su ma mutane kowa za ga wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan shi yasa ba a san hasada ba a san ka rika jin kyashi da zafin fifikon da Allah ya wani aka wannan haka Allah ya so karka yi hasada ga mutane kamar yadda Allah ce am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala ibrahima al-kitaba wal hikma daga min al-awsafi al-mamduha wal akhlaq al Allah ya wa annabawa siffofi madaukaka da ayyuka wanda ya yarda da su da ayyuka na kwarai wa kasaratul atba wani manzan ya goni yawan mabiya wa nuzulul kutub ala ba'dihim wasu annabawan da manzanni an sauka musu da littattafai kamar yadda Allah ya ce wa atayna dawuda zabura al ala al-ahkam ash-shar'iyya wal aqaid al-mardi littafan nan sun kumso kuce-kucen shari'a da aqida wanda Allah ya dada ita kama anzala ala dawuda zabura kamar yadda Allah saukar da littafin zabura ga annabi dawo ya ce wa ate na dawo dawo da zabura shi ne littafin da nashi sananne za ka kana ta'ala qad faddala ba'dahum ala ba'd wa ata ba'dahum kutuba kamar yadda Allah ba wasu littafai ya fifita wasu akan wasu falam yunkiril mukazzibuna da muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma anzalahu Allah alaihi dammi falima dammi masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke musanta abinda Allah yawa annabi falala da shi da abinda ya fifita shi na annabta da litar ba su da dalili dama Allah ya fifito su annaba a kansu ya ba annabi dauda da zura to dai ya ba annabi alqur'ani ai ba sa masa bane muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu daraja kake a cikin bayan Allah na kwarai za mu tsara insha Allah ba za mu ci gaba abinda muka rasa muka dace Allah ba mu dace shi kuskuren da muka Allah shafe mana Allah ka bamu da mana mai albarka rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal musir sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi